به ينال رضا الرحمن وفيه منعة من الشيطان منزلته أوسع المنازل وأجمعها أقوى السبل عند الله وأحبها ألا وهو التوكل على الله عز وجل إنه عبادة من أعظم أنواع العبادات عبادة قلبية يتبعها عمل بدني أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والرسل هم أئمة المتوكلين وقدوتهم قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وقال الخليل عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وقال يعقوب عليه السلام إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال وقال رسول الله لأقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يقول ابن القيم رحمه الله التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا على التوكل عليه دائما أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم بايم وديا الله da salati ga ma'aiki annabinmu kuma shugabanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar kullum ina jan hankali na da hankulanku cewa mu ɗunguma mu ji tsoron allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokinsa da bin umarninsa da nisantar abin da ya hani bayan haka ya ku bayan allah zancenmu na yau zance ne akan wani mataki wani matsayi wata daraja a cikin addini wadda take mai girman alƙadari kuma mai faffaɗan tasiri farilla ce daga Allah maɗaukaki ya wajabta a kanmu da ita ake samun yardar Allah a sababinta kuma ake samun kariya daga shaidan matsayin wannan ibada matsayi ne mai faɗi kuma sannan ya tattaro dukkan alheri da mutum yake so ya samu kuma ya tattaro dukkan makaman kare sharri ne sababi mafi ƙarfi a wurin Allah kuma shi ne sababi wanda Allah ya fi so shi Allah ya fi so kuma ya fi ƙarfi a gun Allah menene wannan abun shi ne tawakkali ga Allah da dogaro ga Allah da mai da lamari zuwa ga Allah wannan shi ake kira a tawakkul tawakkali nau'i ne daga cikin mafi girman nau'o'in ibada bauta ce ta zuci wadda kuma take da alaƙa da bauta da take binta ta gaɓuɓɓen jiki Allah maɗaukaki ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin wannan ibada yake ce da shi wata wakkal Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah kuma sannan ka sani cewa Allah ya isa a matsayin wakili ma'ana ya isa a matsayin abin da za a dogara da shi duk abin da kake so a duniya to agun Allah ake sa duk abin da kake tsoro a duniya to babu mai baka kariya daga gare shi sai Allah shi ne ma'anar wakafa billahi wakila Allah ya isa a matsayin wakili wakili a nan ba wanda za ka tura ya tsaya maka ba amma shi ne ya sa kansa zai wakilce ka yanzu idan kana so ka tura wanda zai wakilce ka a wani wuri ina ce kana zaɓar amintacce wanda ba zai baka kunya ba wanda ba zai ci amana ba wanda ba zai yaudare ka ba wanda zai bi abin da kake so kowa ya san wannan to idan Allah ya ce kai ka yi zaman ka zan wakilce ka duk abin da kake so zan ma to duk duniya ba wanda ya kai ka gata babu wanda ya kai ka ta goma shi da Allah zai bashi da dukkan alheran da yake so kuma ya tsare shi daga dukkan sharrin da yake gudu to wannan shine fassarar wa kafa billahi wakila ƙari akan haka shine a matsayinsa na wakili to kuma ya isa ma'ana babu abin da ya kai shi shine al'azizu mabuwayi ya fi ƙarfin kowa don haka in sharri ne ake neman ka da shi in ka matsa ka koma gunsa wallahi sharrin nan ba zai same ka ba in ya ce ba zai yiwu ba to ba zai yiwu ba duk ƙarfin sharrin mai sharri don haka kar ka bari ka dogara ga wani abu ba Allah ba manzanni na Allah su ne shugabanni wajen dogaro ga Allah Allah maɗauki a cikin alkur'ani ya kawo mana misalai da dama na annabawa annabi nuhu abinda ya ce wa mutanensa cewa idan matsayin da nake da shi da kuke ganina da shi da kuma faɗakarwar da nake muku da wa'azin da nake muku shine ba kwa so annabi nuhu ya ce ma'ana faɗakarwar da nake da ayoyin Allah to wallahi ina gaya muku ni na dogara ga Allah shi yasa malamai suke cewa a cikin wuraren da aka fi son ka yi amfani da tawakkali ka dogara ga Allah akwai matsayin kare addinin Allah da matsayin tsare mutuncinka a matsayinka na mutum shi yasa a wurin jihadi da wurin tsare mutuncinka za a taɓa iyalinka ko za a yi maka wani abu wanda zai zubar maka da daraja to ka tsaya ka kare wannan mutuncin to a wannan wuraren ana buƙatar tawakkali hakanan a wuraren isar da saƙon Allah da wa'azi da gargaɗi kamar da annabi nuhu ya yi a ana buƙatar dogaro ga Allah daga wurin mai wa'azi malami mai karantarwa kada ya zama tsoro ya hana shi faɗin abin da shi ne daidai shi yasa annabi nuhu nan ya ce in wa'azin da nake muku ne ba kwa so in abin da ya haɗa muku ya ku da mu shine abin da muke faɗa ba kwa so sai ce fa inni tawakkaltu ala Allah to ni na dogara ga Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma abin da ya ambata kenan yace rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji gare ka muka dogara wa ilaika anabna kuma gare ka muke komawa wa ilaikal masir matattara makoma da wurin samun sakamako gaba daya gare ka take haka annabi hudu ya faɗa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum duk inda aka tsaya za a tinkari mutane a gaya musu gaskiya ba sa so to mai faɗin gaskiyan nan ya ce ya dogara ga Allah to Allah zai ba shi kariya haka annabi yaqub shi ma ya faɗa misalan da suna da yawa malam ibnu al-qayyim yake cewa shi tawakkali ga Allah asali ne na dukkan makami na imani da kuma ihsani martabobin addini guda uku ne al-islam wal iman wal ihsan kamar da kuka sani a hadithin jibril hadithin sayyidina umar radiyallahu ta'ala an akwai al-islam akwai al-iman akwai kuma al-ihsan to mataki babba na asali ginshikin matakin nan na imani da kuma ihsani wanda shi ne an Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to mabubbugar su da ginshikin su shine tawakkali ga Allah kai hakanan dukkan ayyukan musulunci asalinsu suna koma zuwa ga wannan mataki na dogaro ga Allah in ka kwatanta shi da sauran ayyuka matsayinsa kamar matsayin jiki ne daga kai in an rasa jiki kai ba amfani in an rasa kai jiki ma ba amfani ya mutu don haka haka tawakkali ga Allah yake ginshiki ne a musulunci sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inda kuna tawakkali ga Allah haƙiƙanin tawakkali to da Allah ya arzuta ku irin yadda Allah yake arzuta tsuntsu tsuntsu wanda ba shi da in ba shi da sto ba shi da rumbu da yake ajiye abin da ya samu kai kana da rumbu in kai noma za ka tattara ka ajiye na gero daban na dawa daban tsuntsu ba shi da shi ya wayi gari cikinsa a ɗamfare saboda yunwa amma idan ya ɗaga fuffuken nan nasa ya tafi nema to zai dawo cikinsa a cike har ya dawo da guntun abin da zai wa 'ya'yansa ƙoto to in kuka yi tawakkali ga Allah Allah zai arzuta ku irin wannan arzutawa tare da me tare da a tafi nema e ba a tawakkali ba tare da an hada da sabubba ba shi yasa malamai suke cewa ma'anar tawakkali ga Allah shine sallama wa Allah miƙa wa Allah dogaro ga Allah jin cewa babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah sannan kuma a yadda komai daga gare shi yake babu abin da za ka samu in Allah bai nufi ba babu abin da za ka rasa in Allah bai nufi ba shine ubangijin komai da kowa duk abin da kake so na alheri shine asalinsa duk abin da kake tsoro na sharri shine maganinsa to zuciyarka ta haɗu ta yadda da wannan ta nutsu kuma kar ka samu kokonto akan haka sannan kuma duk abin da ake bi ta hanyar halal don a samu wannan abun to ka bi shi wannan shine ake nufin da al'akhu bil asbab al'akhdhu bil asbab shine riko da sababi ka bi hanyar da ake bi a samu abu amma kuma ba neman naka ne zai samar maka ba sai Allah ya so haka nan karka kwanta ka ki tafiya nema ka ce in Allah ya kaddara zan samu ko ban fita ba to ba haka bane shi yasa wannan misalin na tsuntsu ka ɗauke shi a matsayin darasi da ya kunshi tawakkalin da kuma al'akhdhu bil asbabin duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mana a cikin wannan hadisi ya yan uwa musulmi sayyidina abdullahi bin mas'ud yana cewa daga cikin raunin yaƙini shine mutum ya gamsar da mutane ya sa mutane su yadda da shi cikin abin da zai haifar masa da fushin Allah in aka ce Allah zai fushi da kai to kada ka nemi yardar mutane ta hanyar wannan abu in Allah baya son abu karka ce bari in yi shi don mutane su gamsu da ni za ka shiga uku duk abin da Allah baya so ka yi ƙoƙari ka nisance shi don Allah amma in saboda mutane wai kassu tsangwame ka kassu soke ka sai ka ce bari in yi don mutane su natsu bayan ku Allah ya ce kada ka yi to yana daga cikin raunin yaƙi ne in ji saidina abdullahi bin mas'ud kuma sannan yana daga cikin raunin ne. ka yaba wa mutane akan arzikin Allah arziki duka na Allah ne Allah ya yi maka abu baka gode wa Allah baka gode wa ɗan adam na'am ana gode wa ɗan adam cikin abin da ya zama sababi a kansa to amma farkon wanda zaka gode wa shine Allah domin Allah ne ya sanya ɗan adam ɗin ya kawo maka da Allah bai ga dama ba ɗan adam ɗin ba zai kawo ma ba shi arzikin Allah ibn mas'ud ya ce la ya jirruhu hirsu harisin kwaɗayin mai kwaɗayi baya jawo shi wala ta rudduhu karahiyatu karihin ƙin mai ƙi kuma ba zai kawar da shi ba ma'ana duk kwaɗayin ka arziki ba zai zo maka ba sai Allah ya ƙaddara sannan kuma duk ƙin mai ƙinka in arziki Allah ya rubuta zai zo to bai isa ya hana shi zuwa ba yan uwa musulmi zancen mu anan yana da tsawo kuma dole mu takaita shi ina sa ran in Allah ya kai mu mako mai zuwa mu kammala wannan zance saboda muhimmancinsa as'alullah tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah madaukaki ya ba mu taufiƙi ya arzuta mu da yi don Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karfafi dogaro ga Allah a cikin zukatanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 wannan ibada da daga cikin manya-manyan ayyukan ibada ta annabawa Allah ka arzuta mu da ita Allah ka kimsa ta a cikin zukatanmu Allah ka samu dogara ga kai kai ɗin kuma kai kaɗai Allah ka hana mu dogaro ga wani ɗan adam ko wani aljani ko wata halitta Allah ka ba mu dogaro gare ka ya zama mu gamsu mu samu yaƙini cewa babu alherin da zai zama ne sai daga gare ka babu kuma sharri da muke tsoro da za a ɗauke mana in ba kai ne mai ɗauke mana ba ya Allah ka ƙara mana ƙarfin imani da kai ka ƙara mana ƙarfin ihsani Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ka bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana ƙarfin tattalin arziki Allah ka yaye mana damuwa da musifa Allah ka haɗa kanmu Allah ka sa mana son juna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah